على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم نحو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسير الشيء في اعتبار زمنه rarrabuwan fili lura da zamanin shi alferin mazi misalai kare ya gudu mutumin ya riga ya tsaya littafin ya riga ya ɓace dakka wata shi ne fi'il mazi wannan tawo tawo tare agogo ya buga ja'a shi ne fi'il mazi wannan tawun tawo tare ne alamar gane mace Baza shi ne fiye mazi wannan tawul tawul ta ne. An gane ku? Za mu ga fiye mazi don an sa mai fata a ƙarshe. Ko? Yana samun fata a ƙarshe. Sannan kuma yana nuna cewa aiki ya riga ya faru har ya riga ya wuce. Na'am. Al-fa'ida. Fa'ida. faida mazi. Shi ne mazi. Huwa kullu kowane fili da yake nuni akan faruwan aiki a cikin zamanin da ya wuce a gane wani ku idan har fili ya zo yana nuni a kan faruwar aiki zamanin da ya riga ya wuce to na fili ya zo fili mazi sannan kuma yana samun fata a ƙarshe na'am تقول الله الرحمن الرحيم ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو ظرف المكان الأمثلة مثالي مقلت بالإسكندرية شهرا من زونا أشجر إسكندرية وتا غدا وتا غدا منا زونا إنا إسكندرية kaga wannan bakaltu fil wa fa'il wannan ba'un harful jar iskandariya sai zo majrurun bil ba wa lamar jarhi al a zuwa zahira la akhiri mun zauna har yaushe wata guda kaga wannan shahara din ya gaya mana zamanin da muka zauna a gane ku, da wannan shahara ana kiran shi maqulun fihi ko kuma zarfin zaman tunda yana nuna mana zamanin da muka zauna A gane ku na'am shariba al-maridu dawa'a sabahan mara lafiya ya sha magani a yaushe sha magani sabahan shariba fi'l ma'azin mafi al fathi al marid fa'il marfu bi damma ad-dawa maf'ul bi mansub bil fatha sabahan maf'ul bi an gani ana magana wato lokacin da aiki ya faru sabahan maf'ul bi kuma zulmul zaman mansub bil fatha na'am eh, jalastu ma sadiqi lahmatan na zauna tare da abokina sakan guda da lansu filo fayil ma zarfu makana wa huwa mudaf sadiki mudafu ilayhi wa huwa mudaf wal ya'u mudafu ilai a gane ku lahazatan zarfu zaman da yana nuni akan sakan guda zamanin da aiki ya faru ana kunna fitullu da dare tuqadu fi'l mudari mabni lil majhul مرفوع بالضمة المصابي نائب الفاعل مرفوع بالضمة ليلا مفعول فيه أو ظرف الزمان منصوب بالفتاة نعم تجمع النملة قوتها صيفا تروروا تنا تارا abincinta da zafi lokacin zafi lokacin bazara tajmu fi'il mudari marfu bi doma annamla fa'il marfu bi مقول به مصروف الفتى هو مضاف والهاء مضاف اليه ايو شيء سويفز لوكاشين زافي ده bazara نعم وقفت امام المرآه na tsaya a gaban gilashi wa qaftu ila fa'il amama zarfu makan wa huwa mudaf al mir'at mudaf ilayhi Don yana faɗin wurin da na tsaya ko a ina na tsaya amama a gaban shi zarmu makan yana faɗin wurin da abu ya faru shi wani zamani yana faɗin lokacin da abu ya faru mage ta zauna a ƙarƙashin ainihin teburin abinci filof a wani filin ma domin alfati wa ta wuce wuce ali algirra fa'ilun marfu min domma ta haka zarfu makan au mafulun fi mazo bil fasa huwa mudaf al-ma'ida mudaf ilayhi kare ya yi bacci a gaban kofa nama fi da mafi alfaji alkalbu fa ilu mafi bi dama kalba zorba makana na huwa guda alba guda mu ilai yasi bulmisu damusa yana zabura a saman katanga yasibu fi ilmu zari mafi bi dama alis فاعل مرفوع بدمة فوق ظرف مكان وهو مضاف الصور مضاف اليه جرى علي علي يا يقول في الغدا جرى فعل ما الفتى المقدره على الالف ولا من ظهورها التأذر علي فاعل مرفوع بدمة ميلا ابن ظرف مكان منصوب بالفتح نعم نعم ظرف الزمان اسم منصوب شي ظرف الزمان سنة من نعم يبين yana bayanin zamanin da aiki ya faru a cikinsa zarfin makan shi kuma zarfin makan suna ne mai nasba yana bayanin wurin da aiki ya faru a cikinsa Thank you. در الممنوع نعم الممنوع من الصرف بالكسر واتو يو اينهم ممنوع من الصرف يمشي جرة كسرة نعم أثنيت على أثبت اللائبين نايي يبو ga mafi rigaye daga cikin masu wasa. Gashi na yi yabo ga mafi rigaye daga cikin masu wasanni a gane wanda ke ya tsere ya yi fintinka na yabe shi aga asnaitu fil fayil. fa'il ala harful jar asbaki iso majrur bi ala ko iso majrur bi ala wa huwa mudaf al-laibin mudaf ilay kaga asali shi ya kamata ya zama asbaka. Asbaka. amma menene sanya ya samu kisra saboda an yi idama da zarar an masa idaba sai ya tashi daga mamnu min sarf sai ya zama to yanzu yana sarrafuwa an gari yi in an masa izafa yana tashi daga aikinsa na mamnu min sarf sai koma yana sarrafuwa sai ya zama to ana mai jarra da kasra an gari na'am sallamtu ala tilibin asfaki na yi sallama ga ɗalibi wanda yake mafi rigayi سلمت في الوفايل على حرف الجر التلميذ اسم مجرور به على وهو منقول الأزبكي نا المجرور kaga at-tilmiz dalibi mafi rigayi kaga wajen iso majrur bi alawa huwa mal'ud al-azbari na'at majrur bil kasra so kaga nan wajen al-azbari an sami alif da lamun shi suna wanda baya sarrafuwa idan an sami alif da lamun sai aikin shi lalace ku gane ku alifin da lamu yana lalata aikin shi yanzu al'albaki yanzu za a bai jara da kasra na'am iktaru sana'a yana wajaba a yawaita daga makarantun sana'a kaga nan fi'il mudari marfu bi damma al-iktar fa'il bar bi damma min harful jar madarisi. bi ma kuma ce madarisa saboda sigatu halittu a gane ku kamata ce madarisa to bai za ka sami kasara saboda an yi idafar shi da zara an yi idafa aikin ya lalace sai kuma madarisi madarisi sana'a min harfin jar a madari zo majur min wa alamar jarhi al-kasara zuwa ila da akhir yawm mudaf as sana'a mudaf ilay bil madarisi sawfa al da makarantu ne al'umma ke ci gaba wannan babu din harful jar madarisi izo majrur bil ba wa alamul jarhi al kasra ila da akhiri da makarantu ne al'umma ke ci gaba madarisi ha kun gane wajen me yasa ka sami kasara saboda alif da lamun ya zo ya lalata aiki surintu min asafirin hadika na yi farin ciki daga ainihin tsuntsayen na lambu asafir shi ma bayan sarrafuwa saboda sigar su mutu haljumu amma tun da an zafa a safiri a safirin hakika sai zama to an bai jarra da kasara a zahira da akhiri na yi farin ciki daga tsuntsaye kandari tsarif tu filo fayar min harfin jar a safiri iso majurur bibin wa alamur jarri alkasara a zahira da akhiri aga aikin shi ya lalace saboda an sa mai alif da lamur ko tasirul qawasidu arab wato fatake suna tafiya a sahara larabawa fatake suna tafiya a sahara larabawa ala tafsiru fi'l mudari wa bi doma al qawafil fa'il marfu bi doma ba bi harful jar sahra'i ismu majrur bil ba wal amr jarhi al kasra al zahira al akhir huwa mudaf al arab mudaf ilayh kagare ku sahra'il arab kaga sahara shi ma baya sarrafuwa saboda alifu tarisul Mabduda. ko amma batun da yi dafa ba aikin ya lalace Na yasillu mau ruwa yana karanta a sahara sahara'i saboda alif da lamun eh yujarru al-mamnu min as-sarf bil kasra yujarru min as-sarf bil kasra ana yin jarra ga mamnu min as-sarf da kasra idan kana mudafan idan ya zama to mudaf ko tare da shi akwai alif da lamun shi na kawai nan su ne sabubba guda biyu da suke sanyawa a yi mai jarra ta kasa Thank you. أبي داود التغير نعم ولي ولي ولي أبي داود an karbo daga an karbo da sanadi wanda yake sahihi an uku ba bin amir daga uku ba bin amir yace na dukiyati ta tsayi rajul an ambaci ainihin camfi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ke cewa mafi kyawo daga cikin camfi shine alfa'al ririci an gane ku shine kyakkyawan fata shine mutum ya ringa fatan alkhairi kullum yace ina jin wallahi fitana yau din nan ina jin zan yi kuɗi ko ina jin yau zan samu kasuwa sosai ko ni ina ji a jikina wani alkhairi zai same ni yau insha Allah irin wannan shi ne kyakkyawan fata an gane ku to mafi kyawu daga cikin ainihin canfi shi ne alfa'al amma kada ta tunkuɗe musulmi musulmi in yana so ya yi tafiya kada ya kuskure ya yarda canfi ya tunkuɗe shi ya hana shi yin tafiya an gane ku wato kana zo ka yi tafiya sai ka gaba da kuturu a hanya Cutun da na gaba da wannan kuturin ina ganin tafiyar nan babu sa'a sai ka dawo gida an gane wannan ku to wannan ka fada cikin kuskure mai girma gaske baya kamata ganin wannan kuturu ko ganin mujiya ya sa ka dawo baya an gane yayi idan ka yi niyyar tafiya ko kaga kuturu ko mujiya kada wannan ya karya ma gwiwa kada wannan ya sa ba za ka koma abu za ka tafi ba kawai kama hanya ka tafi Allah subhanahu wa ta'ala shine mai amfanarwa shine mai cutarwa fa idza ra ahadukum idan ɗayan ku ya ga abin da yake kyama bal yaqul illa an ya Allah ba mai zuwa da kyawawan abubuwa sai kai wala yadfa'u sayyi'ati illa an ba mai tunkuɗe miyagun abubuwa sai kai haula wala illa babu dabara babu karfi sai da kai ya Allah wa ibn an karɓo daga ɗan mas'ud marfu'i zuwa ga manzo sallallahu alaihi shirka ne shi shirka ne wa ma minna illa babu wanda daga cikin mu ai illa ta dayyara babu wanda daga cikin face yayi champi kowa sai yayi champi walakin Allah sai dai Allah ta'ala yana tafiyar da shi daga zakatanmu ta hanyar tawakkali an gane wani ku to yanzu wannan magana cewa a tsiyara shirkun a tsiyara shirkun wannan tabbas magana ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma cewa da aka yi wa mamin na illa babu wanda daga cikin face yayi shafi to malamai sun ce wannan idraji ne an gane ku sun ce wannan idraji ne ba zai yiwu a ce wannan magana ya fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah ya ce babu wanda daga cikin face ya yi canfi kina shi manzo Allah ya yi canfi an fahimci wannan ayi shi ne malamai ke cewa to wannan magana idraji ne daga maganan Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud ne ya ce wa mamin na illa babu wanda daga cikin face ya yi canfi a gani ba zai yi wa ce manzo Allah bane ya faɗi wannan magana na walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul kamar sai dai cewa Allah ta'ala yana tafiyar da shi da tawakkali an gane ku idan mutum ya zama to ya dogara ga Allah yana da ainihin karfin imani da tawakkali to a hankali a hankali sai can fiye rabu da shi eh. Abu Dawud ya ruwaito wani hadisi da Tirmidhi kuma ya inganta shi ya sanya karshen shi cewa daga maganar Abdullahi bin Mas'ud ah. wannan karshen wa ma na illa walakin الله yuzhibu بالتوكل tawakkul idraji ne min qawli ibn mas'ud radiyallahu an eh wa li ahmad min hadith ibn umar wato ga ahmad daga hadisin ibn umar radiyallahu an man rad man raddat yara an hajati bakar ashraka duk wanda ya yarda sharti ya tunkuɗe shi daga shi to shirka mutum yana so ya tafiya yana ganin kuturu sai ya dawo baya kaga yanzu ganin kuturu ya tunkule shi daga bi bukatan shi ya yi shirka A gane ku ya yi niyya ya fita kasuwa sai ga mujiya da ganin mujiya sai ya fasa A gane ku to kaga wannan mujiya ta kange shi daga bukatan shi ya yi shirka now qalu fa ma kafaratu zalik to ya rasulullah bai kafara wannan tunda dai an yi shirka shirku ne asgar qala an taqula allahumma la khaira illa khairuk yace kafara shine kace ya Allah babu alkhairi sai alkhairin ka wala tsira illa tsiyaru wala tsaira babu ainihin camfi sai camfin da ka halitta ya Allah wala ilaha ghairu babu abun bauta da gaskiya sai kai walahu min hadisi fadl bin abbas inna matsiyara ma amdaka auratak lalle camfi shine abin da yasa ka zarce ko abin da yasa ka dawo a gani duk wani abin da yasa ka zarce mutum bai yi niyyar tafiya ba amma kawai sai ya ga makaho yana ganin makaho shi to alhamdulillah wannan tafiya a bisa dukkan alamu akwai alkhairi sai ya zarce wannan ya yi canfi ko kuma ya yi niyyar tafiya sai ga kuturu sai ya janye wannan ma ya canfi a gani kawai canfi shine abin da ya sa ka zarce ko abin da ya sa ka fasa eh insha Allah su Now, al-Buddha. Kada ya kora mutum ko samu inna lahu qalban idza namat al-aynani lam yanam lam yanabi kada kai inkarin wahayi daga mafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam mafarkin manzo Allah gaskiya ne inna lahu qalban lalle annabi yana da zuciya idza namat al-aynani idan idanuwa guda biyu suka yi bacci lam yanabi shi baya bacci yana da wani irin zuciya wanda idanuwa suka yi bacci shi baya bacci annabi ya ce idanuwansa na bacci amma zuciyarsa baya bacci sallallahu alaihi wa sallam. na'am wa za ta kila bulugin min nubuwati falaisa yunkaru fihi harubu talibi wannan ya faru lokacin da annabi ya kai gaya daga annabtarsa hina bulugi min nubuwati lokacin da ya kai gaya ga annabcinsa shine shekara 40 an gane ku a lokacin duk mafarkin da ya zai tabbata falaisa yunkaru halu mutalimi wato ba a inkarin halin mafarki fihi ga annabi a gane ko wannan mazaru ne mai ba a inkarin halin mafarkin annabi farko zai iya daukar falaisa yunkaru halin mutane ba a inkarin halin mai mafarki ga annabi idan mutum ya mafarki ya ga annabi to ba a masa inkari annabin da ya gani idan har ya tabbata da siffofin da aka faɗa cikin hadisi tabarakallahu ba wahyi wala nabiyyun ala ghaibin bi mutahari tabarakallahu Allah ya albarkantu ba wahayin bai muktasabin shi wahayi bai zama abin da ake tsoro ne shi ba me ake nufi anan wato wa'ayi bai zama to abin da ake gwagwarmaya na asabin shi ba mutum ya ce zai dage da nafilfili ya dage da azkar ya dage da karatun qur'ani wai yana ganin yana ganin idan ya dage da azkar ya dage da karatun qur'ani ya kusanci Allah sosai ya nisanci haram to yana ganin wai da haka zai zama annabi akwai masu ganin haka akwai sufaye da kuma ɗan ahmadiyya da suke da irin wannan fahimta an gane wannan ayi cewa annabawa sun samu darajar ne ta hanyar dagewa da ibada kai ma an ka dage da ibada za ka yi zama annabi kenan za a iya samun annabi a wannan masallaci a gane ku idan har annabi idan har a cikin masallacin aka samu wani ya ainihin dage da kusantar addini ya dage da nafilfili ya dage da karatun qur'ani ya dage da alkar ya dage da nisanta haram sai zama annabi to malaman sunna sun yi ijma'i duk mutumin da ya faɗi haka yayin rinda A gane ku in har ka ce wai ana iya zama annabi da riyada da tarbiyya to wanda ya faɗi wannan ya fita addinin musulunci wannan shine aqida ya ahmadiyya su suna iya ganin za a iya gane cewa wani zai iya zama annabi nan gaba an gane ku to wannan aƙida ce mummuna ba aqida ce mai kyau ba tabarakallahu Allah ya albarkantu Ba wahayi bi mutasabi shi wahayi bai zama abin da ake tsoro shi ba wala nabiyyin ala ghairi mutani kuma wala nabiyyin bi mutahabi ala ghairi kuma annabi bai zama to abin tuhuma ba akan gaibi shi annabi duk abin da ya shafi gaibi na wahayi ba a tuhuma shi amma huwa alal gaibi bi dalili a gane wato duk abin da ya shafi gaibi manzan Allah baya kasa a gwiwa yana isar da shi baya boyewa eh la tunkirul wahyi la tunkirul wahaya kada ka yi inkarin wahayi daga mafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam domin lallai annabi yana da zuciya idan idanuwa suka yi bacci shi baya bacci wannan ya faru lokacin da annabi ya kai gaya ga annabcinsa shekara arba'in ba a inkarin halin mafarki na manzo sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu ma wahyi wato Allah ya albarkantu wahayi bai zamanto abin yi abin yi wa tsorori ba wala nabiyyun kuma shi annabi bai zama abin tuhuma ba akan gaibi na'am Mm-hmm. min al-bu'd wal jibran nafsu ala adam laula tasabur utlifat wa munna wa qalbi law atul bayni qarramat fa fi kabadi narul qabi'ati udrimat tumasil fi tasdid zubrati hal wato nafsiya raina ya kai gargara raina ya kusan hallaka min al saboda nisa daga manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma kaurace wanda annabi ya mana akan rashin ganin annabi da ba don kallafa wa kaina hakuri ba da an halaka da ita Lau atul bayin wato kwankona na ainihin rabuwa ƙazara mata hakika ta yi jiba mun na hawa ƙarfi can wajen zuciya na kwankona na rabuwa hakika ta yi jiba can wajen zuciya na narul qadi'ati mutan nan na ainihin yankewa daga manzo Allah zai ba an hura ta fika baji a cikin hantara kullum huruwa yake na damuna to ma sai dubna yana yin kama da bindiga fitas idi zubratiya a cikin hauhawan nan na rurinta yana kama da bindiga a wajen hauhawa na rurinta na nafsi raina ashrafat ta kai gargara saboda nisa da kuma ainihin a akan rashin haduwa da manzo sallallahu da wasallam da ba don kallafa wa kaina hakuri ba da an halaka da ita lau asul bai wato ƙwanƙonan nan na rabuwa hakika ta yi jifa can wajen zuciya na kuma zirin lukta tana kama da bindiga fitas iri zubartiya wajen hauhawan nan na rurinta narun ƙadi'at wutan nan na raguwa wutan nan na yankewa daga annabi an hura ta a cikin hanta na to masu rubuta tana kama da bindiga fi tasiri zufratina a wajen hauhawa nan na rurinta na'am sahatul ahlam sahatul ahlam min qasati shaytanin gawa su'ul nafsi hubbu man qarza rabaitan qalsawa taibatan taban liman taban liman sirrul wujumi alhawa mun atahu min tabarihil jawa ko min tabarihil hawa ma a faɗar kalbu min ɗarfikar sahari har wato hankula sun rude min ƙasatu shedan daga gogayya da shedan gawa wanda ya hallaka hankula sun rude daga gogayya da shedan wanda ya hallaka sulu nafsi fatan raina uku makar zara baitan ne san wanda hakika ya ziyarci daki wanda ɗakin nan ɗan sawa ɗaya batan Ɗakin nan ya zauna a can ɗai ba a gane ku daki wanda ƙarsawa ɗai batan ya zauna a can ɗai ba wanda ɗai ba ɗin nan ɗabar ta yi daɗi neman ƙarhawa sirrin wujud ga wanda hakika ya tattaro sirrin duniya gaba ɗaya sirrin halittu zuciya na ya ruɗe mutsa tawo tun san da ya je ba ya je madina min tabarihin hawa saboda tsananin soyayya saboda tsanani na soyayya ba a faɗar kalb zuciya bai farka ba muzhar tun san da ya rude min ɗarfikar sahar daga ka marashin bacci Sun san da ya rude daga idan ka mara shubbaci na'am hankula sun rude min ƙasa ta shedan daga gogayya da shedan gawa wanda ya hallaka sauru nafsi fatan raina ubu makar zara baitan shine san wanda hakika ya ziyarci gida wanda gidan nan alkawa ɗaiba gidan da ya zauna a can ba, wanda ba ɗin nan tsaba ta yi tsarki ta yi daɗi liman hawa sirar rujus ga wanda hakika ya tattaro sirrin duniya gaba da sirrin halittu zuciya na ya rude cin san da ya je masa ya in can ɗai ba hmm. min tabari da hawa da tsananin soyayya ma a fakar kalma zuciya bai farka ba hmm. har cin san da ya rude hmm. min a sahar daga idan ka barashin bacci insha Allah

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك